tashi mutane suka dange kama wallahi kama mutane da tashi ibn sai ya ce wallahi ban da kuka kama wallahi ba ne din da sai ba ku suna faruwa sai mutum ya tashi sama sai ibn sai ya to ba ake ku ce a maganin da yake ga mutum kan ya faɗo da haka ake dinga a can Ike kariya ne wannan tashin kariya ne duk da ya faɗo da kuka. Ya rubuta littafi Al-Qur'an baina auliya Rahman wa auliya Shaitan. shi za ku da dole ibnu taymiya ya tara makiya haka ba ka ce man shi'a yace ina zuwa ya daga littafin ya kalle shi sunan sa manhajul karama ya je mujalladi sama manhajul sunna idan ga warware shi a yace shi da a ma ne yake warashi a duniya bai taba ganin mahaukata ba irin shi'a yace kowanne yana da ka'ida da ya tsaya kai amma kuma ba su da wata ka'ida da suka dora kai sai ta to da kuka ce kaza raddi za a muku ta fuska kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kafin a je karshe har ka gabu aka ce ga an shari'a da ke ina zuwa kan goma kuma shi ga musu nasu mujalladan dole turin afirka wani alkali ya zo yake garin mu ma aƙida ba kyau komai ya lalace yan bid'a sun lalata garin ya shiga daga azhar zuwa na asr ya rubuto masa al-aqida ta wasiya ina da al-aqida la tu'khadhu minni wa la man huwa fawqani fawqa ce kida ba guri na ke karɓar ta ba gurin wanda ya da sama ko kasa ba ana karɓo ta ne daga Allah da manzon duk abin da ba ana da manzon ya faɗa ba kida ba shi shi ne nuna rubuta aqidatul wasitiyya kun ga ahlus sunna dole aiki na nan jajawar a gaban mu da duk mai neman shari'a to sai ya zo ya san cikin fahimtar nan da muka yi sai ya gane irin gane wannan da muka sai ya bi irin abin nan da muka sai ya yi hakuri irin wannan muka yi sai ya gamu da irin abin da muka gamu da shi sai an faɗa masa irin abin da aka gaya mana to kowa zai jura wannan da shi ne malam ce a fi ihalati wujud wa kalam al-lafzi wal huruf wal aqwat duk wanda za ku ji ana cewa yana lafazi ba sauti sauti ba lafazi waye duk maganganu ne na yan bid'a illa min hayy murakkabun ala tarkibi sai wanda kirayen ne abun hauhawarwa akan wani tarkibi man yasiqu minhu nutqu bil hurufi wanda ya kamata ko ya inganta a gare shi ya nutsuke da hurufa wa aswati da sauti wanda zama zalika fil hasa wal jiz'a wato ya dora wannan ko ya lazanta wannan a cikin duwatsu da kujinturan dabino wa zira'a da cinya wa qala inna allaha khalaqa fiha hayatan allah ya halitta halitta rayuwa a cikin ta wa khalaqa laha qaman yasaga mata baki wa lisanan da harshe wa alatan amkana hadi hadal kalali wai ta ga wata mutum magana da sai aka wadannan abubuwa to Allah ya samu ya magana da yayi mabaki ko da kaji sautin na fita karanta inda yake fita ba dai kaji ba وهذا لو كان كان نقله والتحمم به آكد من التحمم بنقل تسبيه tasbihihi aw aw hanilihi malai ce to da an ga bakin an ga harshen to da ciro wannan da kuma damuwa da aka kawo shi ya fi karfi daga ciro maganar tasbihin da tsakuwa ta yi da kuma halil na lege da fitattar da miro ya nuna ولم ينقل احد من احد السير والرواية شيئا من ذلك إذا ما بعد يروي هو أن كما رواية فإذا أكد أي أكما باقي أكما حنشي أكما حنشي أكما أقول أكما مقوب الواقع كان يمسكي دون الزلاء وانت جعلنا يا مجانا يسكت لنا يا مجانا تو إلا رونك يا مجانا كوي wacce in dai in ka ce magana to yayi da baki ne in ko da baki ne to akwai harshe in ko akwai harshe to akwai hakora in ko akwai hakora to akwai makogoro in ko makogoro akwai ciki in ko akwai ciki akwai hanji in ko akwai hanji akwai hanta ko akwai huhu akwai kaza to akwai ne ta kai su kora magana to yayi magana da me shi kan bai faɗa ba ya zuwa kan harshe ya yayi bai faɗa ba in ya faɗa kuma ga gaya ne da ya tabbas tawa ka ce kai ba za ta hu yaya istuwa ya ce yaya ni ce ban san da yake wani shi ban san da yake wani to ya yi aka tsere kai mana sai ka hango mai, ya yi magana ya zai kawai shi kenan ya yi ya yi ya yi bai faɗa ba ko kuma za ku faɗa wanda bai faɗa ba magana mai sauki ma la ta wahalar da mutane amma ba sai mutum ba Allah ya sa ka gane duk wani bayanin da muke wai Allah ya sa mun gane ne wala mu da gane wannan a wancan rudin zai kace wannan abun ba ta sabo mu ne ma ba sai sabo kai kai ne akan ne ne da shi Allah ba shi da shi wala yake shi akan ne ورواية شأن من ذلك فدل على سقوط دعواه سينون دعوته تافاه مع أنه لا ضرورة إليه من النظر آه والموفق الله suke wato ma an da ko lazar da ilayi babu wato kila ka gare ta na zan cikin bincike amma dai Allah shi ke mutane wafaka su gani wa wa waki rafa abu an muhaddi bin asiya anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama utiya bi sabi asal muqaddamu ala an-nahl ya rubuta litabi mujalladi 12 da ku tamam bayan al-manqul wal ma'qul yake da zan akan idan fahimta nafsu wa salima al-aqlu la yaktifani to a kan wannan kayan da ke rubuta mujallabi goma sha ɗaya yana musu rabi a kan cewa ba karo tsakanin nasi da hankali wallah wani littafi da ya ɗauka yana wa yan falsafa da shi ku usaimi ku duba malam sa usaimi duk duniya an yadda malami ne ba wata kasa ko wata gari ko wata unguwa ko wata jama'a ba duk duniya amma yace wallahi ya da wani mun ibnu taymiya sai da yi 30 bai san me yake cewa ba bai san me ake cewa ba kawai baka je yake karanta shi mun taymiya ya karanta falsafa ta bai mai musu rabi to sai din da warware abu kun kun ce kaza kun dora shi kan kaza aka nan ba kaza aka makala kaza aka nan ba kaza aka markayo kaza aka nan da aka nan aka daura kaza aka saki kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza to sai mun ce muku za a warware kaza da kaza an fita kaza kun kullo na kaza bulle ta kaza sai ka rasa inda aka bulle eh a raja an fara dama shi ne an raja ana sanar ai abin ba wasa ya ga malaman suna ba karama aiki suka wa duniya ba sai waɗannan kamar mutum zai shiga yin waɗannan ɓangarori wanda ya karanta su da kyau ya san me zai ci amma saboda shi abu ana shigan ma shi kaɗan kaɗan yake shiga kaɗan kaɗan yake shiga kaɗan kaɗan yake shiga a hankali sai ga mutum ya yi sanda ba zai dawo ba an killa da shi to wannan shine abin da aka bayani fa zakara mislahu to wadannan duk malaman za ku shirya ana kawo su amma mu ahlu sunna ce na mun fahimci abubuwa da kyau ke za mu ga aqidar nan ta ahlu sunna wallahi ita ce jarumu ita ce gatan mu ita ce arzikin mu ita ce makoman mu ita ce sukiran mu ita ce arzikin mu ita ce fita daga wahalan mu ita ce jarin mu ita ce hibar ita ce kima mu ita ce daraja mu ita ce mu ba nama mu da tsoka ba wannan duk maganar banza ce aqidar nan wallahi bari ke da kyau ita ce ta bambanta mu da kowa ita ce mafi daraja abin da Allah ya ba mu mafi tsada abin da Allah ya ba mu da an cire ta duk kudinka duk dukiyarka duk sarauta ka wallahi ka zama wa dan marasa irin wannan aqida mujallai Allah ya ba su wannan aqida ita ce albarka kuma da ba sai da ita ake a kawo balle ka siyo wani duk wanda kaga ya gane Allah ne masa arziki ya gane ma wallahi ba kawai haka kawai ba Allah ne masa arziki sai za wasa da wannan ake da tamu dan da an raba ka da ita to komai rudu ne a gurin kanta komai abu da zai zo to da ba ke ne ba ma auni ba za ka gane daidai da ba daidai ba ba za ka gane shari'a da mata ba ba za ka gane sunna da bid'a ba ba za ka gane shirka da tauhidi ba ba za ka gane zalunci da adalci ba sihiri da annabta ma sai a hada ma guda da karama da da ciwa ba alama ka gane ba ku amma saboda karfin aƙida ta hannun suna suna iya gane wannan gaskiya da na karya ba yadda za a yi muku wannan jabu a kera wani a wani kamfani a ce ho shi a maka hama a daga shi ana suna ya sun farke wallahi tashi mutane suka dinga kama wallahi kama suka dinga tashi ibn sai ya ce wallahi ba ko da suka ba wani yawa ne dinga kace samu suna faruwa sai mutum ya tashi sama sai ba sai ya ce ba an ku ciwa a malamin da sai ga mutum kan ya faɗo da ba haka su dinga ya shafa ita kariya da wallahi tashi kariya ne sai ya faɗo da su suka ya rubuta littafi al-Qur'an baina awliya الرحمن وأولياء الشيطان kisa ku da dole ibnu taymiya ya kara makiya har ba ka ce maka shi'a yake ina zuwa ya daga littafin yake nan shi sunan sa manhajul karama ya je mujalladi sama manhajul sunna idan ga warware shi a yace shi duk abin amma da yake wannan ne a duniya bai taba ganin mahaukata ba irin shi ya yace kowanne yana da ka'ida da tsaya kai amma su da wata ka'ida da suka dora kai sai ce to da kuka ce kaza raji za a muku ta fuska kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kafin a je karfi har ka gamsu aka ce ga ashari ya ce ina zuwa kan goma kuma shi ga musu nasu mujalladin tuli tuli aka ga wannan alƙali ya zo ya ce garin mu fa aƙida ba kyau komai ya lalace yanzu da sun lalata garin ya shiga daga asar zuwa na asar ya rubuto masa alaƙi ya ce wa tafiya yace inna na aqilata la tu'khadhu minni wa la man huwa fawqa li fawqa fawqa li wa inna ma tu'khadhu min Allah wa rasulihi yace aqida ba gurin na ke karban ta ba gurin wanda yake ne sama ko kasa ba ana karbo ta ne daga Allah da manzon sa duk abin da ba Allah da manzon sa ya faɗa ba aqida ba ce shi ne dalilin rubuta aqidatul wasiyya kun ga ahlus sunna dole aiki na nan jajawar a gaban mu saboda duk mai neman shari'a to sai ya zo ya san ya fahimtar nan da muka sai ya gane irin gane wannan da muka sai ya bi irin abin da muka sai ya yi hakuri irin wannan muka sai ya gamu da irin abin da muka gamu da shi sai an faɗa masa irin abin da aka gaya mana to wa kowa zai jura wannan da shi ne malam yace a fi ihalatu wujud al-kalam al-lafzi wal huruf wal aqwat duk wanda za ku ji ana ta magana lafazi ba sauki sauki ba lafazi waye duk maganganu ne na yan bid'a illa min shay'in murakkabun ala tarkibi sai wanda yake rayi abun a akan wani tarkibi man yasiqu na ko bil hurufi wanda ya kamata ko ya inganta a gare shi ya nutsi da hurufa wa aswati da sauti wanda zama zalika fil hasa wal jiz'a wato ya dora wannan ko ya lazanta wannan a cikin duwatsu da kututturan dalilo wa zira'a da jinya وقال إن الله خلق فيها حياة أن لا يهلكها لتا رايوة أجنتا وخلق لها فما يقال مك باكي ولسانا نهارشي وآلة أمكنها لها من الكلام وإذا أيقوت أمنت مغيرة جسد أكبر أنا أبوه وأنا لسا أمي مكانا سيدي ومعي وإذا كان صوت النابتا كلام سيدي من يبتا ولي كاجبا وهذا لو كان ذكاء نقده والتحمم به آكد من التحمم بنقل تسبيه تسبيهه أو أو حنينه malai to da an ga bakin an ga harshen to da ciro wannan da kuma damuwa da aka kawo shi ya fi karfi daga ciro maganar tasbihin da tsakuwa ta yi da kuma halin na bege da fitaccen da miro ya nuna ولم ينقل أحد من أهل السير والرواية شيئا من ذلك إذا ما بقى اللي رويته وانا شكما الرواية تاتي أكا تنيا أكا مباكي أكا محانتي أكا محانتي أكا محمورا أكا مقوبر وأكا كاين duk wannan bid'a ce wani bid'a Allah ya magana ya ce to da me ya magana to ina Ya yayi magana kawai wace in dai in ka ce yayi magana to yayi da baki ne ko da baki ne to akwai harshe ko akwai harshe to akwai hakora ko akwai hakora to akwai mafagora ko umura akwai cikin ko akwai ciki akwai hanjin ko akwai hanjin akwai hanta ko akwai huhu akwai kaza akwai ne za ka yi su kora magana to yayi magana da me shi kan bai faɗa ba ya yi zuwa kan harshe ya yayi bai faɗa ba in ya faɗa kuma ka gaya mana inda ya faɗa kafar tawa ka ce kuma za ku ya yayi suwa ka ce ya yayi ce ya ce ban san yadda ka ce ya ban san yadda ya suwa to ya yi ka tsira kai mana sai ka san komai ya yi magana ya yi kawai shi kenan ya yi ya yi ya yi bai faɗa ba ko kuma za ku faɗa wanda bai faɗa ba magana mai sauki mala ita wani da mutane amma ba sai mutum sai fa Allah ya sa ka gane duk wani bayani da muke wai Allah ya sa mun gane ne wannan mu da gane wa kana wancan rudin zikin da wannan abu ma duk sako mu ne ma ma sai ya sa fa ke kai ne akan dai ne sai kace Allah ba shi da shi wallahi sai shi ne akan dai ورواية عن ذلك فدل على سقوط دعواه سيلون دعوة تعفاه مع أنه لا ضرورة إليه من النظر والموفق الله ce wato ma annahu la darura ta ilayhi babu wato kira tsamirai da nazarin cikin bincike amma ya inda shi yake mutane mu wafa da gani wani wa wati ko rafa aku an fara da bin asiya an nan nabiya sallallahu alaihi wa sallama ko kira da sabi akan muqaddamu ala an-nahl ya rubuta littafi mujalladi 12 ya rubuta rabbul manqud wal ma'qud yake idza sahha an idza sahha an-nasu wa salima al-aqlu la yahtalifan to kan wannan ka'ida ce rubuta mujalladi goma sha ɗaya yana yi masa rabi kan cewa ba karo tsakanin nassi da hankali wallah wani misali da ya dauka ya dauki falsafa ne shi ku sanye ku duba malam ta ubayi duk duniya an yi malami ne ba wata kasa ko wani gari ko ta unguwa ko ta jama'a ba duk duniya amma yake wannan ya dauki shafi mu da sai na sai bai shafi talatin bai san me yake cewa ba bai san me ake cewa ba kawai maka ne fi karanta shi ibn jami'a ya karanta ta da masaranci to sai dinga warware in kun ce kaza kun shi akan kaza aka nan kwata kaza aka kaza aka kaza aka markayo kaza aka nan da aka kaza aka saki kaza aka kaza aka kaza aka kaza to sai mu ce muku za a warware kaza da kaza an kaza an ta kaza an ta kaza sai ka rasa inda aka a raja dama shi ne a raja ana fanata ai abin ba wata. Ya ga malaman suna wa garin aiki suka wa duniya ba sai waɗannan kamar mutum zai iya yin waɗannan ɓangarori wala ya karanta su da kyau ya san me zai ci amma saboda in abu ana shigan ma shi karan karan yake shiga karan karan yake shiga karan karan yake shiga a hankali sai ga mutum ya yi nisan da ba zai dawo ba an killace shi suke bayani fa zakara mithlahu to waɗannan duk malaman na bai take ana kawo su amma mu ahlus suna ke da mun bai kawo ba da ke za ku ga aqidar na ta sunna wallahi ita ce jarum ita ce gatan mu ita ce arzikin mu ita ce makoman mu ita ce suturan mu ita ce arzikin mu ita ce fita daga wahalan mu ita ce jarum mu ita ce ribar ita ce kiman mu ita ce darajar mu ita ce mu ba namu mu da tsoka ba wannan duk magana banza ce aqidar nan wallahi mun ke tare da ita ce ta bambanta mu da kowa ita ce mafi daraja abin da Allah ya bamu mafi tsada abin da Allah ya bamu da an cire ta duk kudinka duk dukiyarka duk sarautarka wallahi ka banza wa dan marasa irin wannan aqida mujoyi Allah ya masu wannan aqida ita ce albarka kuma da ba sai da ita ka karɓa balle ka siyo wani duk wanda kake ya gane Allah ne masa arziki ya gane ma wallahi ba kawai haka kawai ba Allah ne masa arziki yasa kawai wasa da wannan aqida ta mu daga da an raba ta da ita to komai ya ne a gurin ka komai a wurin zai zo to da ba su ke ne ba hauni ba za ka gane daidai da ba daidai ba ba za ka gane shari'a da mata ba ba za ka gane suna da bid'a ba ba za ka gane shirka da tauhidi ba ba za ka gane zalunci da adalci ba sihiri da Allah ta sai a hada masa wuri guda da karama da da shuwa-shuwa ba na ba ka gane ba. Duba ma saboda karfin aƙida ta suna suna iya gane wani gaskiya da na ƙarya. ba yadda za a yi wani jamu a kera wani a wani kamfani a je hoshi a masu nama a daga yaro suna yi farke wannan kashi mutane suka dinga kama wannan kama suka dinga ya wallahi mun sako da su kasa ba wani ya dinga sai da suna faruwa sai ya tashi sama sai ce ne a yi a a maganin da ya ce ga mutum ya faru haka su dinga a ita kariya ne wannan tashi kariya da ya faɗo da su kasa ya rubuta littafi al-Qur'an baina awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan kisa ku da dole ibnu taymiya ya rama kiya haka ba ka ce wa shi'a yace ina zuwa ya daga littafin yakin da shi sunan sa manhajul karama ya je mujalladi takwas da hajjul sunna idin ga warware shi a yace shi da kiran ma ne yake warware a duniya bai taba ganin mahaukata ba irin shi ya yace kowanne yana da ka'ida da ya tsaya a sai ka to da kuka ce kaza rabbi za a muku ta fuska ka kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kafin a je karshe an an aka ce ga ashirin yi suke ina zuwa kan kuma shi ga musu nasu mutane da dole tsoron aka gasa wani ya zo garin mu aqida ba kyau komai ya lalace yanzu da sun lalata garin ya shiga da kaza zuwa na asiri ya rubuto masa al Ya ce wa ina da inna ta aqida wa tu'khadhu minni wa la man huwa fawqani fawqa fawqani wa inna ma tu'khadhu min Allah wa rasulih yace aqida ba gurin na ke karban ta ba gurin wanda yake ne sama ko kasa ba ana karbo ta ne daga Allah da manzon sa duk abin da ba Allah da manzon sa ya faɗa ba aqida ba ce shi ne da rubuta aqida ce su sufiya kun ga ahlus sunna dole dan kina nan jajawar a gaban mu da duk mai neman shari'a to sai ya zo ya fahimci irin fahimtar nan da muka sai ya gane irin gane wannan da muka sai ya bi irin abin nan da muka yi sai ya yi hakuri irin wanda muka sai ya gamu da irin abin da muka gamu da shi sai an faɗa masa irin abin da aka gaya mana to kowa zai juna wannan da shi ne malam ya ce a ah, في إحالة وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات duk za ku jana ta magana lafazi a sauti sauti ba lafazi waye duk maganganu ne na yan bid'a illa min hayyin murakkabun ala tarkibi sai wanda yake raye abun hauhawarwa akan wani tarkibi man yasiqu minhu nutqu bil hurufi wanda ya kamata ko ya inganta a gare shi ya nutsuki da hurufa wa aswati da sauti wanda zama zalika fil hasa wal jiz'a wato ya dora wannan ko ya wannan cikin duwatsu da kututturan dabino wal zira'a da cinya fa qala inna allaha khalaqa fiha hayatan allah ya halitta halitta rayuwa a cikin ta wa khalaqa laha faman ya tsaga maka baki wa lisanan da harshe wa alatan amkana hadi hadal kalami wai ta aiko ta mun ce magana da sai da aka wadana abubuwa to Allah ya samu ya magana sai ya baki ko da kaji sautin na fita karan sai ne ya fita ba dai kaji ba وهذا لو كان لكان نقله وتحبوه به عقد من التحبوب بنقل تفديه tasbihihi au aw halilihi malai ce to da an ga bakin an ga harshen to da ciro wannan da kuma damuwa da aka kawo shi ya fi daga ciro maganar tasbihin da tsakuwa ta da kuma na lege da fitaccen da biro ya nuna ولم ينقل أحد من أهل السير والرواية شيئا من ذلك إذا ما بعد رويته وانا نسمع رواية تابعنا كما أكما باكي أكما حنشي أكما حنشي أكما حقورا أكما مقوبر وأكما ينتكي duk wannan bid'a ce wani bid'a Allah ya magana ya ce to da me ya magana to ina ya yayi magana kawai wace in dai in ka ce yayi magana to yi da baki ne in ko da baki ne to akwai harshe in ko akwai harshe to akwai hakora in ko akwai hakora to akwai makogoro in ko umura akwai ciki in ko akwai ciki akwai hanji in ko akwai hanji akwai ko akwai huhu akwai kaza to akwai kamanceceniya da aka yi su kora magana to yayi magana da me shi kan bai faɗa ba ya a kan harshe ya yi bai faɗa ba in ya faɗa kuma ka gaya mana da ya faɗa kafar tawa ka ce kai ba za ku yaya istuwa ki ce yaya yake ni ce ban san yake ba ka ce ni ban san da istuwa ki to sai ka ka bayyana shi mana sai ka san komai yayi magana yayi kawai shi kenan yayi yayi yayi bai faɗa ba ko kuma za ku faɗa abin da bai faɗa ba suna mai sauki ma la ita wani da mutane amma mu sai mu ta sai ba Allah ya sa gane duk wannan bayani da muke wai Allah ya saka mun gane ne ba za mu gane ba kana wancan rudin jiki ce wannan abun masu sabo mu ne ma masu yin safa kai kai na kan ne Allah ba shi da shi wallahi jiki shi na ne والواحد من ذلك فدل على سقوط دعواه في دون دعوته مع انه لا ضروره اليه من النظر آه والموفق الله ce wato ma annahu la darurata ilayhi babu wato tilan a gare shi nazar cikin bincike amma dai Allah shi yake mutane muwafaqa su gani وروى وكيء رفعه عن فهد بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالنبي أصل مقدم على النقل يروي تلتاب مجلد قوم شادي يروي تعارض بين المنقول والمعقول يجي إذا صح إذا صح النص وسلم العقل لا يختلفان to akan wannan da ke rubuta mujalladi goma sha ɗaya yana yi musu a kan cewa ba karo tsakanin nafsi da hankali wallahi wani littafi ne dauka yana wa yan falsafa ne shi ne ku duba malam ta ne duk duniya an yadda malami ne ba wata kafa ko wani ko ta unguwa ko ta jama'a ba duk duniya amma yace wallahi ya da wani mun ibnu ina sai da shafi 30 bai san me yake cewa ba bai san me yake cewa ba kawai mutane ne fi karantawa shi ibn taymiya ya karanta falsafa ta biyu mai ne musulunci to sai ya dinga warware abin in kun ce kaza kun dora shi akan kaza aka nan kwasa kaza aka kala kaza aka nan kwai kaza aka markayo kaza aka nan nada aka aka daura kaza aka saki kaza aka yi kaza aka yi kaza aka kaza to sai ku za a warware kaza da kaza an mutu kaza kullo ta kaza kunne ta kaza sai kaza inda aka binne eh a raja al-falasifa dama shi ne a raja ala fara ai abun ba wasa ta ga malaman suna ba karama aiki suka duniya ba sai wadannan kamar mutum zai iya yin waɗannan ɓangarorin wannan ya karanta su da kyau ya san me zai ci amma saboda shi abu an shigan ma shi kanan kana yake shiga kanan kana yake shiga kanan kana yake shiga a hankali zai ga mutum ya yi sanda ba zai dawo ba an illata shi zakara mislahu to waɗannan duk malaman za ku ta ana kawo su amma mu ahlus sunna ce na mun fahimci abubuwa da kyau in za ku ga aqidar na ahlus sunna wallahi ita ce jarumu ita ce gatan mu ita ce arzikin mu ita ce makoman mu ita ce fitaran mu ita ce arzikin mu ita ce fita daga wahalan mu ita ce jarin mu ita ce riba ita ce kima mu ita ce darajar mu ita ce mu ba naman mu da tsoka ba wannan duk magana banza ce aqidar nan wallahi mu rike ta da kyau ita ce ta bambanta mu da kowa ita ce mafi daraja abin da Allah ya mu mafi tsada abin da Allah ya mu da an cire ka duk kudinka duk dukiyar duk sarau ka wallahi ka zama banza wani dan marasa irin wannan aqida miliyoyi Allah ya masu wannan aqida ita ce albarka kuma da ba sai ne ta ki a kasuwa balle ka siyo wani duk wanda kaga ya gane Allah ne masa arziki ya gane amma wallahi ba kawai haka kawai ba Allah ne masa arziki idan kan bi wasa da wannan aqida ta mu dan da an raba ka da ita to komai rudu ne a gurin ka komai abu da zai zo to da ba su ke ba ma aure ba za ka gane daidai da ba daidai ba ba za ka gane shari'a da mata ba ba za ka gane sunna da bid'a ba ba za ka gane shirka da tauhidi ba ba za ka gane zalunci da adalci ba sihiri da nasa ma sai a hada masa guri guda da karama da da shuwa-shuwa ba na ba da gane ba da da saboda da da da suna suna iya gane wani da da na da ba yadda za a yi wani jamu a kera wani a wani kamfani a je hoshi ne maka ama a daga ya suna na mutane dinga wannan ne kama dinga yi mulki ne wannan ko da suka zama wani yawa ne ya dinga suna faruwa idan mutum ya tashi sama sai mai sai a yi ta a maganin da ya sai ga mutum kan ya faru da ba dinga a Ike kariya ne, wallahi ne, sai sai ya da ya rubuta littafi al-Qur'an baina awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan shi za ku ga dole ibnu taymiya ta rabu kiya haka ba ka ce man gashi a kuke ina zuwa ya daga littafin ya kalle shi sunan sa manhajul karama ya je mujalladi ta manhajul sunna idin ga warware shi a yace shi duk a tsira ma ne yake warware a duniya bai taba ganin mahaukata ba irin shi ya yace kowanne yana da ka'ida da ya tsaya kai amma su ba su da wata ka'ida da suka dora kai sai ta to da kuka ce kaza raddi za a muku ta fuska kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kafin a je ka ya ka ga aka ce ga ashirin zai ce ina zuwa kan goma su ma shiga ya mutu nasu mujallajen dole tsoron na wannan alƙali ya zo ya ce garin mu fa aqida ba kyau komai ya lalace yanzu da sun lalata garin ya shiga daga azhar zuwa na asar ya rubuto masa al-aqida wa wasiya yace inna al-aqida la tu'khadhu minni wa la man huwa fawqa li fawqa fawqa li wa inna ma tu'khadhu min allahi wa rasuli yace aqida ba gurin ake karban ta ba gurin wanda yake ni sama ko kasa ba ana karbo ta ne daga Allah da manzon sa shi abin da ba Allah da manzon sa ya fada ba aqida ba shi ne da rubuta aqida wa wasiya kun ga ala sunna dole sai tunanin jajawar a gaban mu da duk mai neman shari'a to sai ya zo ya fahimci irin fahimtar nan da muka yi sai ya gane irin gane wannan da muka yi sai ya bi irin abin da muka yi sai ya yi hakuri irin wanda muka yi sai ya gamu da irin abin da muka gamu da shi sai an faɗa masa irin abin da aka gaya mana to kowa zai jura wannan da shi ne ma da ce a ah, في إحالة وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات دون ذا مجانا كما كان لفظي ما صوتي صوتي ما لفظي وعي ست مدللون إلى أمبدا إلا من حي مركب على تركيز سيوان ذكرائي أبو الخوحوة خوحور من تركيز من يصيق منه النطق بالحروف wanda ya kamata ko ya inganta a gare shi ya nutsaki da hurufa wal aswati da sauti wasu zama zalika وانا hasa wal jiz'a wato ya Ku jujjurar da zai zo wa zira a dandali. Wakarala in na latsa na ajiha hayatar hannayar da ta halin rayuwa a cikin ta. Waƙar na fama ya zaga haka baki wani zanen da harshe wa'anatan amtana hali a gidan kanani. Wai ta a yi mun fi magana da zai na taurin labuwar. Dole magana da zai magana Ko ya da ƙaunfin labunan da zai yi mai laifuka. Waɗanda ya gaji ba? Ba zan yi waɗanda na gani na hadu ko wacce ta Habu masu yi a ka dutsen da tasbihihi aw aw hamidihi ما ce to da an ga bakin an ga harshen to da wannan da kuma damuwa da aka kawo sai ya fi karfi daga ciro maganar tasbihin da tsakuwa ta da kuma na da da ya nuna ولم ينقل احد من احد السير والروايه شيئا من ذلك ita ma ba da rawaito wannan cikin masu ruwaya ta sai aka tsaya aka yi mabaki aka yi mahanci aka yi aka ko kai ciki wannan bid'a ce wanda ke Allah ya magana yake ce to da me ya magana to ina ruwanka yayi magana kawai wace in dai in ka ce magana to yayi da baki ne in ba da baki ne to akwai harshe in ba akwai harshe to akwai hakora in ba akwai hakora to akwai mabogoro in ko umura akwai ciki in ba akwai ciki akwai yankin ko akwai yankin akwai yankin akwai hugu akwai kaza da akwai kamar da za ka yi su kora magana to yayi magana da me shi kan bai mana ba ya yi zuwa kan harshe ya yayi bai mana ba in ya faɗa kuma ka gaya wannan da ya faɗa tabbas tawa ka ce kuma ba su ya yayi suwa ki ce ya yayi ce Ya ce ban san da yake ba kace ba ban san da yake suwa to sai ya ka tsira kai mana sai ka san komai yayi magana yayi kawai kenan. yayi yayi yayi bai faɗa ba ko kuma za ku faɗa wanda da bai faɗa ba magana mai sauki mala ta wani da mutane amma mu sai mutum sai fa Allah ya sa ka gane duk wannan bayanin da muke wai Allah ya sa mun gane ne wala mu da gane kana wancan rubin jikin ta wannan abu ba duk sabo mu ne ma ma sai sabo kai kai ya kan ne sai Allah ba shi da shi wallahi je ki ya kan ne ورواية عن ذلك فدل على سقوط دعواه سيلون دعوة تافادي مع أنه لا ضرورة إليه من النظر والموفق الله suke wato ma an na zo nazaru da ilayhi babu wato kira sirri da nazar cikin bincike amma dai Allah shi ke mutane muwafaka su gani wa wa wati ku rafa aku an fara da bin atiya anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama ku ce bi sabi akalu muqaddamu ala al-lahani ya rubuta litabi mujalladi 12 daru ta'aruf bayna al-maqul wa al-ma'qul yake idza sahha al-aqlu idza sahha al-nafs wa salima al-aqlu la yahtalifan to a kan wannan ka'ida ke rubuta mujalladi goma sha ɗaya yana yi musu raji kan cewa ba karo tsakanin nafi da hankali wallah wani littafi da ya ɗauka ya yan falsafa da shi shekku sanye ku duba malam ta usaimin duk duniya an yadda malami ne ba wata kasa ko wani gari ko wata unguwa ko ta jama'a ba duk duniya amma yace wannan ya dauki shafi gudu ta yi sai da ya shafi talatin bai san me yake cewa ba bai san me ake cewa ba kawai baka ne ya fi karanta shi mun a ya karanta falsafa ta bai zo yana masa rai to sai ya dinga warware abu in kun ce kaza kun tura shi akan kaza aka nan kwasa kaza aka makala kaza aka lambai kaza aka markayo kaza aka nan kaza aka daura kaza aka saki kaza aka kaza aka kaza aka kaza to sai mu ce muku za a warware kaza da kaza an fita kaza an lo ta kaza an ne ta kaza sai ka rasa inda aka bulle eh a rada ana dama shi ne a raja ana fanafi ai abin ba wasa ta ga malaman suna ba garin aiki suke wa duniya ba sai waɗannan kamar mutum zai iya yin waɗannan ɓangarorin wala ya karanta su da kyau ya san ya zai ci amma saboda shi abu ana gidan ma shi kaɗan kaɗan yake shiga kaɗan kaɗan yake shiga kaɗan kaɗan yake shiga a hankali sai ga mutum ya yi sanda ba zai dawo ba an killa shi to wannan shi ne abin da aka bayani fa zakara mithlahu to wadannan na malaman da akwai sai ana kawo su amma mu suna sunna na mun fahimci abubuwa da kyau shi za ku ga aqidan na ta ahlus sunna wallahi ita ce jarum ita ce gatan mu ita ce arzikin mu ita ce makoman mu ita ce fitaran mu ita ce arzikin mu ita ce fita daga wahala mu ita ce jarin mu ita ce ribar ita ce kima mu ita ce darajar mu ita ce mu ba naman mu da tsoka ba wannan duk magana banza ce aqidan nan wallahi ba ke da kyau ita ce ta bambanta mu da kowa ita ce mafi daraja abin da Allah ya bamu mafi tsada abin da Allah ya bamu da an jire ka duk kudinka duk dukiyarka duk ka wallahi ka zama banza wani dan marasa irin wannan aqida miliyoyi Allah ya ba su wannan aqida ita ce albarka kuma da ba sai da ita ake a kasuwa balle ka siyo wani duk wanda kaga ya gane Allah ne masa arziki ya gane ba wallahi ba kawai haka kawai ba Allah ne masa arziki idan aka a kauce wasa da wani da tabu dan da an raba ka da ita to komai rudu ne a gurin ka komai aro rudu zai zo to da ba shi ke ni ba ma'auni ba za ka gane daidai da ba daidai ba ba za ka gane shari'a da mata ba ba za ka gane sunna da bid'a ba ba za ka gane shirka da tauhidi ba ba za ka gane zalunci da adalci ba sihiri da annabta ma sai a hana maka guri guda da karama na da shuwa-shuwa ma ana maka gane ba. Duba ma saboda karfin akila ta suna suna iya gane walin gaskiya da na karya. ba yadda za a yi musu wani jabu a kera wani a wani kamfani a ce hoshi ne maka hama a daga shi haka suna sun barke wallahi kashi mutane su dinga kama wallahi kama suka dinga sake yi da ya wallahi mun fako da su kasa ba wani yawa ne ya dinga kiyar na su suna faruwa sai mutum ya tashi sama sai mun ce ne a ce ba a ce ku ci a maganin da ya ce ga mutum ya faru da ba kan su dinga ya shafu ita kariya ne wannan tashin kariya ne sai mun fado da kuka ya rubuta littafi al-Qur'an baina awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan kisa ku ga dole ibnu taymiya ta rabakiya har ba ka ce man gashi a ita ina zuwa ya daga littafin ya kalle shi sunan sa manhajul karama ya je mujalladi sama manhajul sunna idan ga warware shi a yace shi duk ma ne yake warware a duniya bai taba ganin mahaukata ba irin shi ya yake kowanne yana da ka'ida da ya tsaya kai amma su ba su da wata ka'ida da suka dora kai sai ka to da kuka ce kaza rabbi za a muku ta fuska kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kafin a je karshe har ka gabu haka ce ga ashariya yace ina zuwa kan kuma su ma ki ga musu su mutum na dan tuni kyau da za ka gasa wannan kare zo yake garin mu fa aqida ba kyau komai ya lalace yan bid'a sun lalata garin ya shiga daga azhar zuwa na asiri ya rubuto masa al-aqida ta wasiya yace inna al da la tu'khadhu minni wa la man huwa fawqani fawqa fawqani wa inna ma tu'khadhu min Allah wa rasulihi Ita aqida ba gurin na yake karban ta ba gurin wanda yake da sama ko kasa ba ana karbo ta ne daga Allah da manzon sa duk abin da ba Allah da manzon sa ya faɗa ba aqida ba ce shi ne dalilin rubuta aqida ta wasiya kun ga ahlus sunna dole aiki na nan jajawar a gaban mu saboda duk mai neman shari'a to sai ya zo ya fahimci irin fahimtar nan da muka yi sai ya gane irin gane wannan da muka yi sai ya bi irin abin nan da muka yi sai ya yi hakuri irin wannan muka yi sai ya gamu da irin abin da muka gamu da shi sai an faɗa masa irin abin da aka gaya mana to kowa zai jura wannan da shi ne malam ya ce a ah, في إحالة وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات دون ذا ba تبجانا اللفظي ما صوتي صوتي ما لفظي وعيه duk maganganu ne na yan bid'a illa min hayy murakkabun ala tarkibi sai wanda kirayayye abun hawhawarwa akan wani tarkibi man yasiqu minhu nutqu bil hurufi wanda ya kamata ko ya inganta a gare shi ya nutsi da hurufa wa aswati da sauti wanda zama zalika fil hasa wal jiz'a wato ya dora wannan ko ya wannan cikin duwatsu da kututturan dabino wa zira'a da cinya wa qala inna allaha khalaqa fiha hayatan allah ya halitta halitta rayuwa a cikin ta wa khalaqa laha faman ya tsaga maka baki wani sanan da harshe wa alatan amkana hadi hadal kalami wai ta kauta mun ce magana da aka wadannan abubuwa to Allah ya samu ya magana da ya baki ko da kai sautin na fita kan sai da yake fita ba dai kaji ba وهذا لو كان الكلام نقله وتحبوه به أكد من التحبوب بنقل تبديه تقديره aw aw حنينه malai ce to da an ga bakin an ga harshen to da ciro wannan da kuma damuwa da kawo shi ya fi karfi daga ciro maganar tasbihin da tsakuwa ta da kuma halin na bege da da miro ya nuna ولم ينقل أحد من أهل السير والرواية شيئا من ذلك كما هو أن يرويته وأن تكما رواية سأتي لك أن أكما ma أكما أنت أكما أنت أكما أقول أكما مقوبر وأكما ciki. duk wannan bid'a ce wannan da Allah ya magana yake to da me ya magana to ina ruwanka yayi magana kawai wace in dai in ka ce magana to yayi da baki ne in ko da baki ne to akwai harshe in ko akwai harshe to akwai hakora in ko akwai hakora to akwai makogoro in ko umura akwai ciki in ko akwai ciki akwai hanji in ko akwai hanji akwai hanta in ko akwai huhu akwai kaza akwai kamanceceniya da ka yi su kora magana to yayi magana da me shi kan bai faɗa ba ya yi iso kan harshe ya yayi bai faɗa ba in ya faɗa kuma ga gaya mana da ya faɗa kafar sawa ka ce kai ba za ta hu ya yi suwa ki ce ya ya yake Ni ce ban san yake wata jini ba san da ya suwa to ya yi zaka tsere kai mana sai ka san komai ya yi magana ya yi kawai shi kenan ya yi ya yi ya yi bai faɗa ba ko kuma za ku faɗa wanda bai faɗa ba magana mai sauki ma la ya da mutane amma mu sai mu sai fa Allah ya sa gane duk wannan bayani da muke wai Allah ya sa mun gane ne mu ga gane wa kana wancan rudin jika ce wannan abun ba duk sabo mu ne ma ba sai ya saba kai kai ne akan dai ne kai ne an ba shi da shi wallahi jika shi ne akan dai والواحد ذلك فدل على سقوط دعواه إلون دعوة تابعه مع أنه لا ضرورة إليه من النظر والموفق الله ce wato ma Allah annahu la darura ta ilayhi babu wato kila an gare ta da nazarin cikin bincike amma dai Allah shi ke mutane muwafaka su gani wa rawa wasiqu rafa abu an fahad bin atiya anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama utiya bi tabi asal muqaddamu ala al-laqan yarmu talatabi mujallidi ko mashadi jaru tanarud bayna al-mawqud wa al-ma'qud yake idza tahha idza tahha an-nafsu wa salima al-aqlu la yahtalifan to akan wannan ka'ida sai rubuta mujalladi goma sha ɗaya yana yi musu a kan cewa ba karo tsakanin nassi da hankali Wannan wani littafi ne ɗauka ne wa yan falsafa ne shi ku tsaye ku duba malam ta ku usai Duk duniya an yi da malami ne ba wata ƙasa ko wani gari ko wata unguwa ko ta jama'a ba duk duniya amma yake wannan ya da wani shahin gudu ta ina sai mai shani talatin mai san yake cewa ba bai san me ake cewa ba kawai ba ka je karanta kafin yanzu ne masa raji to sai ya dinga warware abin kun kun ce kaza kun tsora shi akan kaza aka nan kwasa kaza aka makala kaza aka nan kwai kaza aka markayo kaza aka nan kaza aka nan aka daura kaza aka saki kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza to sai mutum ku za a warware kaza da kaza an bi ta kaza kullo ta kaza kulle ta kaza sai ka rasa inda aka binne eh a raja al-falasifa dama shi ne a raja ala fara ai abun ba wasa sai ga malaman suna ba karamar yake suka wani duniya ba sai waɗannan kamar mutum zai iya yin waɗannan bangarorin wannan ya karanta su da kyau ya san me zai ce amma saboda shi abu ana cikin ma shi kaɗan kaɗan yake shiga kaɗan kaɗan yake shiga kaɗan kaɗan yake shiga a hankali zai ga mutum ya yi sanda ba zai dawo ba an illata shi to wannan ne abin da aka yi bayani ba fa zakara mislahu to wadannan duk na da aka ji ana kawo su amma mu ahlus sunna ce mun bai abubuwa ba ne yanzu aka ga aqidar nan ta ahlus suna wala ita ce jaru ita ce gatan mu ita ce arzikin mu ita ce makoman mu ita ce fitiran mu ita ce arzikin mu ita ce fita daga wahalan mu ita ce jarin mu ita ce riba ita ce kima mu ita ce darajar mu ita ce mu ba naman mu da tsoka ba wannan duk magana banza ce aqida nan wallahi mun ke tare kyau ita ce ta bambanta mu da kowa ita ce mafi daraja abin da Allah ya mu mafi tsada abin da Allah ya mu da an cire ka duk kudin ka duk dukiyar ka duk sarauta ka wallahi har ma banza wani dan marasa irin wannan aqida mujrai Allah ya su wannan aqida ita ce albarka kuma da ba sai da ya a kasuwa balle ka siyo wani duk wanda kaga ya gane Allah ne masa arziki ya gane ma wallahi ba kawai haka kawai ba Allah ne masa arziki ya za a kalli wasa da wannan ake ta mu dan da an raba ka da ita to komai rudu ne a gurin ka komai abu da zai zo da ba su ke ne ba auni. ba za ka gane daidai da ba daidai ba ba za ka gane shari'a da mata ba ba za ka gane sunna da bid'a ba ba za ka gane shirka da tauhidi ba ba za ka gane zalunci da adalci ba sihiri da annan sama sai a kama su guda da karama da da shuwa-shuwa ba za ba ka gane ba ku amma saboda karfin akida ta suna suna iya gane wani gaskiya da na ba yadda za a yi muku wani jabu a kera wani a wani kamfani a ce hoshi ne masu karama a daga yanu suna yi sun wannan ya tashi mutane suka dinga kama wannan ya kama suka dinga tashi ibn sai ya ce wallahi ba sako da su kasa ba wani ya bari ya dinga tashi ma da faruwa sai mutum ya tashi sama sai mai sai ya yi kuma an yi kuɗi a maganin da ya sai ga mutum kan ya faɗo da an na da a can. ita kai ya da wannan tashin gare shi sai ya faɗo da suka ya rubuta littafi al-turkan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan sai ba ku da dole ibnu taymiya ta raba kiya haka ba ka ce ma gashi a ita ina zuwa ya daga littafin ya kalle shi sunan sa manhajul karama ya je mujalladi sama na hajji sunna idan da warware shi a yace shi duk abin ma da yake wara a duniya bai taɓa ganin mahaukata ba irin shi ya yace kowanne yana da ka'ida da ya kai amma su ba su da wata ka'ida da suka dora kai sai ce to da kuka ce kaza rabbi za a muku ta fuska kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kafin a je karshe har ka gamsu aka ce ga ashari da ke ina zuwa kan goma su ma shiga ya mutu tudi wannan alƙali ya zo garin mu fa aƙida ba kyau komai ya lalace yanzu da sun lalata garin ya shiga daga asar zuwa da asar ya rubuto masa al'aƙida turwa su fiya yace inna al'aqidata la tu'khadhu minni wa la man huwa fawqa li fawqa fawqa li wa inna tu'khadhu min